Sashen Hausa na Amurka ke magana. Ana iya kama shirye-shiryenmu a kan mita 49 ko hasu 6,170 da mita 31 ko kilo hasu 9,765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya, dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya jin mu kai tsaye a alfa radio da marhaba radio ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta mu na kafofin sada zumunta jama'a masu mu assalamu alaikum suleiman muni barma da sauran abokan aiki ke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan yammacin laraba 26 ga watan Nuwamban 2025. bayan labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar nishar masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taro domin tantauna batutuwan da suka shafi 'yan gudun hijira a yankin difa a nan jihar difa da makomin da 'yan nijeriya da suka taso nan 'yan uwa juna ne muke dole ne mu ma mu ba da namu gudunmuwa don zaman su yayi kyau. A Najeriya masana sha'anin tsaro na ci gaba da bayyana yadda suke kallon al'amuran da ke faruwa a ƙasar a 'yan kwanakin nan. Na farko dukkanin ƙwararrun jami'an tsaro waɗanda ake da su suke shugabanci suke Abuja da waɗansu wurare a juya su a tura su inda ake da waɗannan matsalolin na ɗaya kenan na biyu. Dole ne sai an dage an yi yaki da cin hanci da rashawa. wannan yaki da rashawa da muke yi ai wasa ne a misali in ka ga abin da china suke yi ko north korea ko kuma singapore to amma a halin yanzu za mu mayar da ku washington dc domin jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Wasu hafsoshin soja a ƙasar Gini Bisau wadda ta saba fama da juye-juyen mulki sun ba da sanarwar cewa sun kwace ikon mulkin ƙasar bayan zaben shugaban ƙasar da aka fara gardama a kai tun kafin ma a ba da sakamakon wannan zaɓe. A gidan rediyon Faransa na RFI ya ce sanarwar ta biyo bayan harbe-harbe da aka ji kusan awa guda a wasu muhimman wurare a Bisau babban birnin ƙasar. Sojojin suka ce sun kafa majalisar gudanar da mulki sai illa ma sha Allahu. A cikin sanarwar da aka karanta talabijin mai magana da yawun sojoji mai suna Deniz Inchama, sojojin suka ce sun hambare shugaba Umaru Siso imbalo sun jingina tsarin mulkin ƙasar da batun zaɓe, sun rufe kan iyakokin ƙasar ta Gini, sun kuma kafa dokar hana fita. jim kaɗan bayan haka ne shugaba imbalo ya faɗa wa tashar talabijin ta faransa tv 24 cewa an hambare gwamnatinsa sojojin ba su bayyana cewa ko sun kama shugaba imbalo da kuma inda yake a halin yanzu ba a ghana babban bankin ƙasar ya rage kuɗin ruwa zuwa maki goma sha takwas A bayani da ya yau Laraba bankin ya ce ya ɗauki wannan matakin ne ganin kyautatarwar al'amura da kuma sauƙi da aka samu na hauhawar farashin kayayyaki a kasuwa. Masu tsara manufofin tattalin arziki a Ghana sun ce sun ɗauki matakin ne domin tallafa farfadowar tattalin arzikin ƙasar da ya fara bunƙasa da kuma tabbatar da daidaituwar farashin kayayyaki. An samu sauƙin hauhawar farashin kayayyaki a Ghana daga kashi hamsin da hudu cikin ɗari ya sauka da kashi takwas cikin ɗari shekara da shekara a halin da ake ci kuma kenya ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin dakatar da cinikayya na biliyoyin kuɗi tsakanin ƙasar da tarayyar turai wata ƙungiyar raji ce ta shigar da ƙarar a wata kotu mai iko kan ƙasashe da ke yankin a tanzania Wata ƙungiyar raji mai helkwata a nan Amurka ta shigar da ƙara a nan birnin Washington DC tana zargin kamfanin Apple yana amfani da ma'adinai da ke da alaƙa da wurare da ake rikici da cin zarafin bil'adama daga jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma Rwanda duk da musanta zargin da kamfanin na Apple mai ƙera wayoyin iPhone ya yi. A ba ma dai wannan ƙungiyar raji mai suna International Rights Advocate ta yi karar kamfanin tesla da apple da wasu kamfanonin fasaha kan samo ma'adinai da ake kira cobalt inda aka samo su daga wurare da ake rikici amma kotunan amurka suka yi watsi da karar a bara a faransa ma masu shigar da kara sun yi watsi da karar da aka shigar kan kamfanoni masu alaka da apple ko kuma samarwa apple ma'adinai daga kasar congo saboda rashin shaida sai dai ana ci gaba da irin wannan shari'ar a ƙasar Belgium. To masu kada ku sha'afa labarin duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron Isra'ila sun kutsa cikin garin Tubas da ke yammacin kogin Jordan a yau Laraba suka tilasta wasu masu gidaje barin muhallansu a farmaki na baba nan da ƙasar ta bani Yahudun take kaiwa kan birane da suke arewacin yankin na kogin Jordan. Gwamnan yankin na Tubas Ahmed Al-Assad ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun Isra'ila da jiragen yaƙi masu saukar ungulu suka rufa baya yayin da jiragen ke buɗe wuta suna kewaye birnin suna kama wurare a cikin unguwanni. Sojojin na Isra'ila sun ce matakin wadda ya ƙunshi 'yan sanda da dakarun leƙen asiri. a farkon yau laraba suka kaddamar da shi bayan samun bayanan sirri na wani yunkuri na kafa sansanin mayakan sa kai a wannan yanki gwamna al-assad ya ce sojojin na isra'ila sun umarci waɗanda suka tilasta barin gidajensu da kada su komo muhallansu sai bayan sun gama aikinsu wadda gwamnan ya ce zai iya ɗaukan kwanaki daga ƙarshe a hong kong aƙalla mutane shida ne suka mutu wasu 300 kuma ba a san inda suke ba bayan tashin wata gobara da ta mamaye wasu benaye na gidaje a arewacin birnin wanda muhallin ya haɗa da gidajen zama 2000 hukumomi suka ce an kasa tuntuɓar mutane da da tara. labaran duniya aka ji kenan daga nan sashen hausa na amurka ke magana yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara da jamhuriyar niger inda hukumomi a jihar difa da shugabannin kungiyoyin agaji suka tantauna a game da halin da mutanen da suka tsere daga matsugunansu ke ciki sakamakon matsalolin tsaro makasudin wannan zama shine zakulo hanyoyin da za su taimaka a baiwa waɗannan mutanen kariya kamar yadda za a ji a wannan rahoto da harusula rashidu ya aiko mana daga difa zaman taron da ya mai da hankali ne kan batun kula da 'yan gudun hijira na cikin gida har ma da na kasashen ƙetare musamman waɗanda suka hoto daga kasashen yankin tafkin chadi wanda kalubalen rashin tsaro suka bar matsugunan su na asali da zumar neman mafaka a nan jihar difa to sai dai haka na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin wannan mataki zai taimaka sosai ta hanyar bada isasshen tsaro da ma tallafa rayuwar 'yan gudun hijira da yanzu haka suke cikin wani mawuyacin hali akan wannan batan sashen hausa na gta ya zanta da waɗansu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi da na gundumomi da suka halarci zaman taron sun yi ƙarin bayani kamar haka abubakar wula a ade communal rural kan gaskero a nan jihar difa da makomin da gaskero 'yan nigeria da suka taso nan 'yan juna ne muke dole ne mu ma mu ba da namu gudunmuwa don zaman su yayi kyau. Lieutenant Muhammadu Shatima administrator delege na Maini Sorowa. Waɗanda suka bar garin su dalilin matsalan tsaro da waɗanda suka zo daga kasan waje suka ketare suka zo suka zamna nan eh, Niger. Menene ya da za mu tarbe su mu kula da waɗannan mutane da suka zo Eh, don eh, a zamna lahiya. To sai dai a nasu bangare Alhaji Nazir Abdu Ali da ke zama shugaban hukumar ma'aikatar jin a nan jihar Difa da kuma halarci zaman taron ya yi karin haske tare da yin tuni game da dokokin kasa da kasa da ke da kariya ga rayuwar 'yan gudun hijira yana mai cewa. Wannan jihar ta Difa wanda jiha ce wadda take cikin tashin hankali wanda a kowane lokaci tana tarban 'yan gudun hijira. To wa'annan 'yan gudun hijira akwai na cikin gida bacin su kuma akwai 'yan gudun hijira na kasan waje wanda suke cikin jihar difa to wa'annan 'yan gudun hijira akwai hannu da gwamnati ta rattaba akan takardu da dama wanda yake kare hakkin su tun suna cikin tafiyan gudun hijira har zuwa ga mazauninsu har zuwa kuma ga lokacin da za ba su tallafi duka dai abun da kuka sani bangare dai na rayuwa wanda dan adam yake bukata gwamnati za ta bashi wannan kariya dan ita wannan doka doka ce wadda ta ɗauko asali daga dokoki na duniya wadda take ba yan afirka daman kariya da cikin gudun hijiran da yake a cikin kasashe. waɗannan shine shashi na wannan doka wadda gwamnati ya rattaba hannu a samanta daga bisani na tuntubi dr ahmed bashir na jami'ar jihar difa kuma bugu da ƙari masanin zamantakewar ɗan adam ya ɗora kan wannan gabar yana mai cewa shugabanni ciran da muke musu ya kamata a hada karfi da gwiwa kasashen mu duka dama mutanen duka al'umma guda ne ko kana Niger ko kana Nigeria ko Chad Cameroon ya zamanto al'umma guda ne kuma lokacin da mutane suka yi gudun hijira suka zo cikin jihar Difa mutane sun karbe su da hannu biyu abinda muke kira gwamnatin namu ma tashi su kama ma mutanen nan wanda suna so su koma cikin garin su na da a kama musu su koma wanda kuma ba su so su tai suna ya su yi zaman shi kowane gari sai dai a bi ka'ida cikin doka na na garin da saka zamana a cikin shi. sai dai abin zaman jira a gani shine na ganin matakan da hukumomin jihar ta difa suka dauka zai yi tasiri ga rayuwar yan gudun hijirar da suka fi yawan dogaro da tallafin kungiyoyin ba da agaji da a baya hukumomin kasar ta nijar suka dakatar da ayyukan wasu daga cikin su a bisa waɗansu dillan da ba a bayyana ba harusula rashidu gta hausa daga birnin difa a jamhuriyar nijar. To bari mu garzaya makwabciyar Nijar ɗin wato Najeriya inda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a 'yan makonnin nan. ba idin kashe-kashen da ake fuskanta a wasu jihohin arewacin ƙasar masu satar mutane da neman kuɗin fansa na cin karansu ba babbaka duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Lamarin da masana sha'anin tsaro irin su Dr. Yahuza Getso ke ganin akwai hanya ɗaya da za a bi. Na farko dukkanin ƙwararrun jami'an tsaro waɗanda ake da su suke shugabanci suke Abuja da waɗansu gurare a juya su a tura su inda ake da waɗannan matsalolin na ɗaya kenan. Na biyu in sun je a shiga daji gurin masu aikata laifin nan. A tafi ƙeyar mutane irin ce sun nuna guraren da ake iya samun waɗannan masu laifi. A je ɗayan biyu ko su ajiye makami ko kuma a halaka su a yaƙe su a kawo ƙarshen abin sannan a tabbatar da cewar an yaƙi cin hanci da karɓar rashawa a fito da wani tsari wanda zai kan mai uwa da wagi sannan duk wanda aka tura aiki kuma aka ce zai tsare mutane amma inda yake tsaron ana ci gaba da kashe mutane a rage mai mukami wani ma a kore shi daga aiki wani kuma a kai shi gidan yari ɗaurin rai da rai wani a mai ɗaurin shekara goma ko ashirin ya danganta da mai shari'a ta tanaji sannan abu na ƙarshe a dawo a samar da tsarin tsaro na zamani a zamanantar da tsaro kuma a tabbatar da cewa cewar an gyara bangaren shari'a domin bangaren shari'a a Najeriya ya lalace lalacewar da babu wani abu da ya kai taɓarɓarewar shi a dukkanin abubuwan da suka taɓarɓare suka lalace domin lalacewar bangaren shari'a ya fi lalacewar bangaren tsaro to in an yi waɗannan abubuwan guda shida su ne za su zama shimfiɗa ta farko wacce za a iya zuwa a ɗauko bulo a ɗora gini a kanta don samar da kawo kuma da kawo ƙarshen maganin matsalar tsaro da ta ƙishi da cikin yau a Najeriya. Dr. Yahuza Ahmed Getso kenan. To haka shi ma Dr. Abba Salihu yana mai nanata mahimmancin kauda son rai don kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Dole ne sai an dage an yi yaki da cin anci da rashawa. Wannan yaki da rashawa da muke yi ai wasa ne. misali, in ka ga abin da China suke yi ko North Korea ko kuma Singapore a duk wayannan kasashe ne masu tasowa ko nan Rwanda ma kusa kusa da mu Niger na tuna akwai lokacin da bom ya tashi washe gari aka saukar da chief of staff nasu wato shugaban sojoji na Niger. Niger nan nan fa aka zalika kuma akwai wani dan ta'ada da ya gagare mu na manta da sunansa yanzu yana shiga Niger bai yi kwana biyu ba aka cefke shi wanda an kasa cefkewa a Najeriya me Niger yake da shi da suka fi mu abu daya ne sai ne ya kamata kuma abin da ya kamata su yi da taku da sauransu ba su fi mu makamai ba ba su fi mu kuɗi ba ba abin da suka fi mu da shi abin da suka fi mu da shi shine gaskiya da kulawa da ah, wato riko amana an danganta maka amana na kula da rayukan mutane to ya zama dole <clears throat> kai riko da wannan abun tun da ka san cewa akwai mutuwa akwai isabi amma a Najeriya bai dame mu ba abin da suke na duk kuɗaɗen da ake turawa wajen yaki da yan ta'ada da sauransu a yau ba samu nasara ba to me za mu ce matsalar rashin kuɗi ne in rashin kuɗi ne ba mu fi Nijar kuɗi ba to ai ba kuɗi ba ne. Kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta shafinmu na Facebook tare da Rukayya Basha. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya Basha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro. Shirin da kan leƙa shafukanmu na sada zumunta domin samun ra'ayinku kan abubuwan da ke addabar ku ko kuma tsokaci kan batutuwan da suka shafi matsalolinmu ta yau da kullum wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A yau za mu fara ne da ra'ayoyinku kan tsokaci da kuka yi akan martani da tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya yi. Na cewa gwamnatin APC a matakin tarayya da jihohi sun gazan samar da tsaro a fadin Najeriya. Sakonmu na far fito ne daga hannun Hassan Alfa Abu Hafsa ya ce ina malami yake lokacin da tsanani ya kai mizanin da babu irinsa lokacin tsaro ya lalace lokacin mulkin da ya shuɗe kullum ce mana yake ana zaune lafiya idan kuma da gaske ne abin da ya faɗa to fa har da shi kenan a cikin lamarin abubakar muhammad umar matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto ya ce kai rufe mana baki kai yanzu kana da bakin sukar gwamnatin apc ina ka fito ba cikinta ba wai akuya ta toni rago bashir muktar yusuf ya ce sun ɗaura daga inda kuka tsaya ne ku suka gada a mulki kuma duk halin da ake ciki a najeriya yau ku ne kanwa uwar gami su waye apc ɗin? ko ka cire kanka ne don yanzu ba a yi da kai masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin ra'ayin masu sauraro ne da ke zuwa muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana. Toma Dalla. Sakonmu na gaba zai ɗora ne kan tsokaci kan matsalar sace yara 'yan makaranta da ke nema ya zama ruwan dare a faɗin Najeriya. Inda injiniya Isa Sadam ya ce, Assalamu alaikum GTA Hausa. Gaskiya ni a ganina babu wata hanya da ya kamata abu wajen magance matsalar tsaro a ƙasarmu Najeriya. sai gwamnati ta daina yi wa al'amarin rikon sakainar kashi tare da samar da ingantattun kayan aiki ga jami'an tsaro sannan kuma gwamnati ta ƙara ɗaukar sababbin jami'an na tsaro tare da samar da fasahohin zamani domin tankarar 'yan ta'addan daga manyan ƙasashen duniya irin su amurka faransa rasha china da dai sauransu bello aminu zaria ya ce GTA Hausa. To hakikanin gaskiya gwamnatin Najeriya tana da dabaru da ƙwararru a harkan da ya shafi harkan tsaro. Amma kuma al'umman ƙasa mun rasa gane inda gwamnati ta fuskanta akan wannan matsalar. A ƙarshe muna addu'a duk wani mai hannu akan matsalar tsaro da ya addabe mu. Allah ka mayar mai damuguwan aniyan shi akan shi amin. Saminu mai mai tafawa balewa ya ce, hanyar shine gwamnati ta ɗauki matakin ba ma jami'an tsaro kayan aiki na zamani sannan a ƙara ɗiban jami'an tsaro hakan ne kawai zai kawo ƙarshen wannan lamari allah ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga a ƙasar mu najeriya baki ɗaya amin saddiq abubakar kamar yadda ka rubuto ya ce gta hausa Najeriya ta daɗe tana fuskantar gazawa daga shugabanni daban-daban yanzu saboda siyasa da shirye-shiryen takara ake jin kalaman da ba su da amfani amma lokaci yayi da mu 'yan Najeriya za mu farka sauyi yana farawa ne idan mun gyara siyasa tun daga tushe daga gwamnati ta tarayya zuwa ƙananan matakai an kasa kare talaka rayuwar mutane ta koma wahala idan muna son canji na gaskiya to dole ne mu tsaya kan shugabanci na gari gaskiya da kare muradun al'umma ba yaudara ta siyasa kawai ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Muhammad Hassan budan ya ce hakika ya kamata mahukuntan ƙasarmu Najeriya su tsaya kai da fata wajen ganin sun yi yaƙi da matsalar tsaro tun kafin wankin hula ya kai su ga dare. Muna addu'ar Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya amin. To masu sauraron mu a nan zan datsa aya da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirin. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni ya bashi nake muku fatan alkhairi daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam. a gaida rukayya masu rare a ƙara gyara zama lokaci ne da haruna mamman bako zai gabatar da labarin wasanni samu soma labarin wasanninmu na wannan daren da wasannin Champions League na kwallon kafa na zakarun kasashen turai inda dazu-dazun na aka kammala wasannin da suka hada da Pafos Club din kasar tsibirin Shipra da AS ko ta kasar Faransa sai club din Copenhagen FC na kasar Denmark da Almaty na kasar Kazakhstan. Yanzu haka ana can ana rabon ɗiyan danya duk dai a Champions League din na kwallon kafa na kasashen turai tsakanin Paris Saint-Germain PSG belgium ta kasar faransa mai rike da wannan kofin da tottenham ta kasar ingila da ke neman daukar fansa bayan da paris saint germain psg din ta warkade tottenham a cikin watan agusta da ya gabata a wasan super cup europe ko kuma super cup europe tsakanin zakaran zakarun turai psg kenan da waɗanda suka lashe kofin uefa na hukumar kwallon kafa na nahiyar turai bayan da tottenham din tawa psg ci biyu da nema a rabin lokacin karawar da suka yi a wancan lokacin kamin ita PSG din ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida gaban Tottenham din cikin wasanni mafi zafi duk dai a din hadda karo da karo sai dan rago tsakanin Arsenal da ke kan gaba a wasannin Premier League na kasar Birtaniya ko Ingila da kuma ke kan gaba a wasannin na bana na Champions League da dan galadimanta shine Bayern Munich na kasar Jamus ko kuma Alman da ke ta biyu a wasannin na Champions League gabanin wannan karawar da suke can suna yi a halin yanzu yanzu da ma ta share wasanni goma sha shida a cikin gida da waje ba kungiyar da ta samu nasara a kan da cewa da Bayern Munich ta kasar Jamus Haruna man bako na birnin Kwanni GTA a Hosa Amurka ke magana daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro yanzu kuma ga maimacin shirin ga fili ga doki. wanda Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar. Barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki daga nan Amurka ke magana. A shirin da ya gabata mun fara muhawara tsakanin 'ya'yan babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP kan yadda jam'iyyar ta shiga dambarwar shugabanci da samun koma baya. Har wasu fitattun 'ya'yan jam'iyyar suka sauya sheka. kwatsam a yayin taron farko na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar bisa shugabancin barista ta Nemo Turaki. An samu hatsaniya inda ministan Abuja Nelson Wike da jam'iyyar a taronta na Ibadan ta kora ya shigo ofishin jam'iyyar da 'yan ɓangarensa ƙarƙashin Muhammad Abdulrahman cewa su ma za su yi taro a ɗaki ɗaya da su Turaki. Hakan ya sa sai da 'yan sanda suka harba hayaki mai sa kwalla masu hamayya suka mangare juna. Gwamnoni da ke mara baya ga turaki suka sha hayaki mai sa kwalla daga 'yan sanda. Wannan ko ya faru ne ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na Abuja CP ɗan tawaye. Nan barista Turaki ke nuna ɓacin rai ga abin da ya faru har ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya kawo musu ɗauki an kawo wa demokuraɗiyya hari. I want to call on President Trump what is at stake is not just genocide against Nigerian Christians. Shugaba Trump ya dace ya sani ba wai kawai batun ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan kare dangi bane a Najeriya, ya zo ya ceci demokaradiyya a Najeriya dan an kawo mata farmaki. PDP na azalakin dambarwar kan fadar Aso Rock, kuma jam'iyyar APC mai mulki. apc ta ce tamkar pdp na girbar abin da ta shuka ne tsawon shekaru goma sha shida da ta yi mulki daga alif da ɗari tara da casa'in da tara zuwa dubu biyu da goma sha biyar ga martanin ɗan kwamitin gudanarwa na apc dattiwa ali kumo wannan abubuwan da yake faruwa duka jam'iyyar pdp allah ne ya kama su ai wasan kwaikwayo suke tsakanin su su ya su suke yi man nasiru 'yan najeriya suna nan za su yi alkalanci jam'iyyar pdp ne fa lokacin da suke mulki morris iwu yana ciyama na inec aka sanar da zaɓe a ribas da wasu gurare karfe 12 na rana mu kuma jam'iyyar apc da ta zo lokacin shugaba muhammadu buhari allah ji rai gyara zaɓe muka yi ya zamana ana yin zaɓe tsakani da allah ko bai gyaru duka ba ya gyaru kashi saba'in har aka kawo bibas bayan da jega ya kawo card reader mahmud yakubu ya zo ya kawo bibas sannan ina tabbatar ma jam'iyyar apc ba ma tsoron pdp sabida in ka lura mu kullun shiga ake yi yanzu gwamnoni nawa ne ma suka rage a pdp ai kaɗan ne ina gaya ma kwanan nan ma za mu je mu karbi gwamnan taraba sannan bayan shi akwai wasu gwamnoni biyu ma da za mu sake karba ba a ma isa 2027 din ba wasan kwaikwayo da suke a jam'iyyar su suya su ne wannan ya rama wannan ya yi wa wannan wannan ya rama dan kwamitin gudanarwa na apc da tiwa ali kuma kenan da martaninsa kan dambarwar da ke faruwa a pdp Yanzu ku biyo ni mu shiga zauren muhawarar mu tare da Yusuf Dingyadi da ke zaman tsohon kakakin ofishin shugaban PDP sai Dr. Yusuf Arɗo, wanda ke cikin daraktocin kamfen na ɗan takarar jam'iyyar 2023 Watiko Abubakar. Yusuf Ardo na magana kan yadda aka wayi gari tsohon shugaban jam'iyyar Iyarciyo Ayo ya ajiye mukami. Ya sauka shin me ya saukar da shi? Ya aka yi ya sauka? Ai an zaɓe shi ne zai shekara huɗu. amma saboda wasu matsaloli waɗanda aka ƙirƙiro aka kawo su suka zama damuwa ya kai turi ya kai bango wanda aka mashi zaɓi da kanka a nuna halinka da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba ya sauka aka zo aka ba shi eh, ambasada iliya damagun ya ci gaba a matsayinsa na mataimaki yadda dokan fatin ya nuna wanda wannan dama ce wanda allah ne ya bashi kuma dokan fati ta bashi fatin nan amana ne na jama'a amana ne na ƙasa ya kamata idan kana rike da wannan amanan ka yi ma kowa adalci a takaice yusu arro bai rike amanan ba ne eh wato mu a matsayinmu na masoya pdp magoya bayan pdp tsakani da allah mu amanan da aka bashi na shugabanci mu a wajenmu bai rike ba domin ya ba da daman wasu waɗanda mun tabbatar da cewar makiya jam'iyya ne sun taimaka a rugujewan nasarar pdp kuma har yanzu suna tare da gwamnati sun miƙo hannunsu suna dukan pdp har tana son ta koma gwangwani yusuf dingyadi kaji wato eh, eh, abokina kuma dan uwana da yake ba fulatani ne kuma dukkan mu pdp ne abinda nake son ka sani wani abin da ya kamata mu fahimta shine mm. bayanin sa duk wanka ne mai kama da jiroyi ainihin hibe miƙe tsaye akan abin da ya kamata ba a lokacin da yake magana na yi kutse don yi mashi bayani da gyara saboda duk ɗan arewa mai sauraron wannan hirar ya san jam'iyyar barin kai ka barin kai ka barin kai ka barin kai ka ai akwai tushe akwai kafuwa jam'iyyar pdp ta 'yan najeriya ce kuma an kafa ta saboda najeriya amma jam'iyyar pdp ta samu kusan 'yan arewa goma hazikai waɗanda suka jagorance ta tun daga marigayi solomon lar har zuwa audu obe har zuwa banabas gemade har zuwa amadu ali da kuma amin ma'azu da bello haliru da madu sharif har zuwa sanatan amin makarfi da shi kanshi iyo ce a yi wanda dalilin da yasa aka cire shi ba sauka ba don ra'ayin kansa ba aje kujera ba a'a wasu suka kitsa waɗanda suka yi ma jam'iyyar pdp zagon ƙasa a lokacin zaben shugaban ƙasa wanda aka yi tsohon gwamnan jihar benue tsohon gwamnan jihar benue samuel otto lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa na atiku abubakar saboda shi wazirin adama bai yi musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar PDP karantse sun raba kafa. a kawo baraji ai ina nufin ai kawo baraji actin. Hmm. Actin yayi ai akwai shi ambassador da magun da shi da kawo baraji don actin. amma abin da nake so in gaya maka cewar al'adar PDP shine malam Nasiru shine takan zakulo wanda ya cancanta bisa jagoranci lokacin da yoce ayu aka kai kara ta daga mazaɓa shugaban jam'iyya wani doka na jam'iyya ya hana duk wanda yake member national working committee a kai karatai ta har a je kotu in aka yi haka za a hukunta waɗanda suka yi a tsarin gudanar na constitution jam'iyya domin national working committee member member na nec sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi to amma saboda wasu na son ala dole sai an ga bayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya ya jaye kuma lokacin da ya jaye jaye shi helikwatar pdp dai a yanzu na zagaye da wayar shingen tsaro wato babu waya ta gida a inda barista duraki ke cewa za ma su iya sadaukar da ransu ga jam'iyyar masu sauraro mu dakata ana makon gobe allah ya kai mu ma daura A madadin gidan rediyon Amurka ke magana. Naku Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu kafin wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki na gta hausa amurka ke magana ni sule mumuni barma da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya